Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Laraba takwas ga watan Maris din shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar turai a yau laraba sun hallara a stockholm domin daɗa matsi kan ƙara samarwa dakarun ukraine karin makamai yau laraba shine ranar mata ta duniya inda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mata miliyan 259 ne ba sa samun damar shiga intanet Firan ministan Australia Anthony Albanese zai kawo ziyara Amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban kasar Joe Biden. To kanin labaran duniyar kenan a Najeriya zauren malaman jihar Kano ya nuna damuwa tare da jan hankalin iyaye game da mummunan tasirin yunkurin da wasu ke yi na tada husuma a lokacin zaben gwamnoni da ke tafi. Matasa su guji 'yan siyasar da suke saka su a tafarkin daba da ta'addanci. Za kuma ku ji yadda 'yan bindiga suka kashe mutum biyar suka kuma yi garkuwa da wasu gwamnati a yankin jihar Neja da kuma yadda mata a yankin zindar na jamhuriyar Nijar suka gudanar da bikin ranar mata ta duniya a yau muna kuma tafa da shirin arewa a yau wanda nasir adam kaya zai gabatar mana amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna masauraro assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran duniyar Ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar Turai a yau Laraba sun hallara a Stockholm domin daɗa matsi kan ƙara wa dakarun Ukraine ƙarin makamai. Shi wanda shi ya kasance kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna. da yake ganawa da manema labarai a gabanin taron ministan tsaron estonia hannu pevkur yana mai ra'ayin cewa kasashen na turai su haɗa hannu domin samar da kuɗi a wa ukraine makamai inda ya jaddada cewa wannan mataki zai bunƙasa ƙarfin masana'antun sannan zai taimaka wa tsaron tarayyar turan nan gaba shugaban manufofin tarayyar turan joseph borrell ya faɗa wa manema labarai cewa bugu da ƙari ƙoƙarin haɗin gwiwa domin faɗawa wato faɗaɗa masana'antar tsaron eu ya kamata mambobin eu su samar wa ukraine makamai cikin hanzari a mataki na wucin gadi daga abin da suka mallaka a yanzu borel ya ce za a iya aika duk abin da ya sawwaka yanzu cikin 'yan makonni Yau Laraba shine ranar mata ta duniya wanda taken na bana mai da hankali akan bukatar yi wa mata adalci ranar da ake bikinta kowace shekara tun daga shekara ta 1911 domin yakin neman nema wa mata 'yanci rana ce da mutane a ko'ina suke yin alfahari da irin nasarorin da mata suka cimma a faɗin duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali akan shirye-shiryenta na ranar na bana akan mahimmancin kare 'yancin mata da 'ya'ya mata a kafafen sada zumunta da kuma yin aiki don ganin cewa an cike gurbin baiwa mata damar cimma nasara a fannin kimiyya mai mahimmanci. Majalisar Ɗinkin Duniyar ta ce a duk faɗin duniya akwai kimanin mata miliyan 259 da ba sa samun damar shiga intanet fiye da maza. kana rashin samun dama da kuma tabbacin samun kariya akan intanet yana hana su yin zarra bangaren kimiyya wanda zai ba su damar da dama dama da su a wannan fage. daga cikin kokarin kudancin turkiya na farfadowa daga ibtila'in girgizar kasar da ta auka mata a watan jiya da dama mutane sun dora ayar tambaya akan rushewar sabbin gine gine sakamakon girgizar mai karfin maki 7.8 inda wasu injiniyoyi suke zargin kudurorin gwamnatin kasar ta turkiya tilin baraguzan kankare da karafan da suka murkuɗe ne ya mamaye gefen titunan kudu maso gabashin turkiya inda girgizar tafi karfi ya zuwa yanzu dai akwai gawarwakin da suke karkashin baraguzan sama da mutane dubu arba'in da biyar ne suka mutu a girgizar kasar a turkiya yayin da aka yi kiyasin waɗanda suka mutu a siriya sun kai mutum dubu shida barnar da ta karaɗe gundumomi goma sha wato barnar ta karaɗe gundumomi goma sha ɗaya a turkiya sannan a hankali ake kwashe miliyoyin tan ɗin baragwazon gidajen amma har yanzu ba a daina tambayar ba To nan gaba kaɗan Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar yanzu bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Kwana biyu bayan da rundunar 'yan sandan jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke cewa ta bankaɗo wani yunkuri da miyagun 'yan siyasa ke yi na shigar da makamai cikin jihar domin amfani da su wajen tada tarzoma a yayin zaben gwamnoni da za a yi a Najeriya ranar Asabar mai zuwa. zauren malaman jihar kano ya nuna damuwa tare da jin hankalin iyaye game da mummunan tasirin wannan yunkuri akan makomar 'ya'yansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana A yayin wani taron gaggawa, mambobi da magabatan zauren na malaman Kano sun yi tattaunawa mai zurfi gaban da wannan batu da kuma alakarsa da ɗorewar dawwamaman zaman lafiya a Kano da ci gabanta ta kowanne fanni na rayuwa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke zaman sakataren zauren ya yi ƙarin bayani dangane da ƙudurorin da mahalarta taron suka cimma a yayin ganawar tasu. Idan waɗannan rahotannin suka tabbata zai zamanto an tsoratar da mutane hakan kuma watakil ta sa mutane da dama suke fita zaɓe sai ya zama 'yan siyasar sun cutu kuma sun cutar da jama'a da kuma tsarin na demokaradiyya matasa su guji 'yan siyasar da suke saka su a tafarkin daba da ta'addanci tare da yabawa ga namijin ƙoƙari da jami'an tsaro suke yi wajen tabbatar da tsaro da bin doka da oda zaure yana kira gare su akan su ƙara jan damara wajen bayar da kariya ga al'umma da masu 'yan siyasar hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin sa kai da na ci gaban al'umma da sauran masu faɗa a ji a sassan jihar kano ke ƙara nanata mahimmancin kiyaye doka da oda musamman ga matasa masu jini a jika shin wai a tunaninsu duk abin da suka aikata hukuncinsu ko da a wajen Allah suna ganin cewa hukuncinsu na yara za a yi musu ko ko a'a suna tunanin zunubin rabawa za a yi tare da su waɗanda suka saka su kenan a'a su sani laifin duk da Allah zai ɗorawa ɗan shekara tamanin ɗari ya hau kan waɗannan matasan daga shekara goma sha takwas zuwa abin da ya sama na hukuncin wanda ya kashe rai ko wanda ya raunata rai ko wanda ya illata rai ko wanda ya tozata rayuwar wani rai ko kuma ya wulakanta wani ɗan adam ya sani cewa duk abin da Allah zai wa ɗan shekara ɗari haka Allah zai musu ɗan shekara goma sha takwas. Ya kamata matasa su gane cewa su ake amfani da su kuma ake cutar da su ana lalata gobansu. Malam Mustapha Mama Ɗandima kenan wani malamin tarbiyya a Kano. a watan janairun da ya gabata ne 'yan takarar gwamnan kano a jam'iyyu daban-daban bisa kulawar kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kiyaye doka da oda a lokutan zaɓe. can be if elections are peaceful in the states, including Kano State. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya kenan a yayin sanya hannu a kan yarjejeniyar take bayyana mahimmancin Kano wajen zaman lafiya a Najeriya. rabaran faza a jabar kindo wanda ya wakilci shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa baki da janar abdulsalami abubakar a wurin taron ya ce in har wata tashin hankali ta tashi to wannan hannun da suka sa kan takarda za a yi amfani da ita kamar shaida ne a kotu hakan dai na ƙara bayyana bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki su haɗa karfi wuri guda domin ganin cewa zaben gwamnonin da ke tafi a ranar asabar mai zuwa ya gudana cikin lumana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria ta yanzu kuma ga aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniyar Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba ta ce kuntatawa 'yancin mata da Taliban take yi ya sanya matan sun kasance ya sanya kusan dukkanin matan sun kasance garkame cikin gidajensu lamarin da ya sanya afghanistan kasancewa ƙasar da ke kan gaba wanda aka fi yi wa mata danniya a duniya wannan jawabin da majalisar ɗinkin duniya ta yi don zagayowar wannan ranar ta mata ta duniya ya biyo bayan zagayowar ranar mata ta duniya ya biyo bayan da mata 'yan raji suka fito kan tituna a rana na biyu domin kalubalantar matakin da wato matakin taliban na hana mata neman ilimi da yin aiki shugaban majalisar ɗinkin duniya a kabul rosa otumbariva ta yi gargaɗin cewa kamen da afghan afghan kamen da gwamnatin afghanistan take yi wa mata 'yan raji zai dakushe damar kasar na farfadowa daga yakin da aka kwashe shekaru ana yin sa kana zai kuma jefa 'yan kasar cikin talauci na tsararraki zai kuma daɗa nesanta afghanistan daga 'yan ƙasarta da ma sauran duniya baki ɗaya jakadiyar majalisar ɗinkin duniyar ta ce a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kimanin mutum biyar ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikkata a wani harin da 'yan bindiga suka kai a jihar Nejin Najeriya. Wannan na faruwa ne kwanaki kaɗan kafin zaben gwamnati da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a Najeriya ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga Mina. wani mazaunin garin agwa ta karamar hukumar rafi da ya nemi a saka sunansa ya ce 'yan fashin dajin sun wuce masu da mutane kimanin hamsin da suka hada mata da yara ƙanana abin da ke faruwa yanzu kenan tun kare tara na safe muna cikin jeji wa yanzu haka bai kai minti biyu ba wanda suka kwace man mutane na fuska na. Wane gari kenan? Agwa. Agwa wane karamar hukuma? Rafi local government. Na su waye suka kwashe mutanen? Barayin daji barayin shanu. Yanzu kun watse kun bar agwa din ko? Gaskiya mun watse ba kowa a gari an agwa. Kamar mutum nawa suka kwashe a agwa din? Gaskiya Mutum hamsin. Dan da yara goye da gurguwa da kuma mata aure da kuma yan mata. To shi ma dai wannan da ya buƙaci a saka sunan nashi ya ce mutane biyar ne suka samu labarin mutuwarsu a sakamakon fafatawar da aka yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma jami'an tsaro da ke yin harbi ta saman jirgi. Akwai mutum biyar wanda muke da labarin wanda Allah ya ɗauki ran. Su 'yan fashin daji ne suka kashe su? Jirgin ya zo yana halbe halbe ya kuma saki bam tsakanin su da barayi. Akwai wani wuri da ake ce makadaura. To a kadaura din akwai mutum bakwai aka samu mace ɗaya ana ce mata hausi tana da cikin wata shida. Allah ya ɗauki ranta. Akwai mutum shida kuma wanda aka ji ma ciwo an kawo su asibitin ta gina na Dr. Frank. To kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan hari ya ci tura. Domin kuwa kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodin, da ma kwamishinan 'yan sandan jihar Niger dukkaninsu ba su ɗauki kiran wayar da na yi masu ba. To amma kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya shaida min ta wayar salula cewa ba su gama tattara bayanai ba a kan wannan lamari a saboda haka idan sun gama za su neme mu kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani daga wajen shi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. To a yayin da a yau Laraba takwas ga watan Maris ake bukukuwan ranar mata ta duniya mata a jihar zindar a jamhuriyar niger sun dukufa ka'in da na'in karkashin wani shiri da wasu hukumomin kasa da kasa suka kaddamar don farfado da kasa a ci gaban da neman hanyoyin samar da wadatacciyar ciyawa daga dabbobi a wannan lokaci da ilolin canjin yanayi ke barazana wa sha'anin kiwo wakilin murya amurka suleiman barma ya aiko mana da karin bayani nan wasu gumman mata ne muka tarar dauke da felo da diga wasu da fantarya a wani makeken fili mai haƙo suna gina ramunan da za a amfani da su don bizine irin ciyawar dabbobi da nufin farfado da ƙasar noma da kiwo shirin da hukumar samar da abinci ta duniya wato pam ko kuma wfp ta kaddamar domin tunkarar kalubalen da ake fuskanta a fannin cimakar dabbobi da ta mutane Malama Adama Saliu ta bayyana alfanan wannan aiki. Gaskiya wannan ya taimake mu mun samu ciyawa mun yi abinci kuma mun samu ciyawa ga da mu yayi kyau kuma. Kuma gashi ana saidawa kuma dabbobin mu suna ci muna sharewa. Mita 150 zuwa 200 daga wannan hako wani makekin fili ne lullube da ciyawar dabbobi. wanda ainihin sa haƙo ne da aka yi nasarar cetowa daga yanayin zaizayar da ya fada shekara da shekaru a sanadiyar illolin canjin yanayi matan ƙauyen kuraye da ke da'irar mazauni sun taka rawa wajen neman mafita malama adama sariu bata manta da yanayin filin ba a can baya da kasa ne hako ne cin haka na kuma yanzu ya samu ciyawa ya samu ici kuma icen nan yanzu ta tohu kuma ta muna tsaye akan tattir muna tsaye akan kuma ga shi zamu ma da suka samu wannan aikin tun da wannan aikin da ya zo ba su zuwa cin rani a ƙauyen dan geza da ke karamar hukumar tun jihar zandarma mata sun dukufa wajen kiwon dabbobi mun iske jagororin waɗannan mata abin misali a filin da hukumar pam ta ɗauki nauyin dasa itace don yaƙi da kwararowar hamada sannan an watsa irin ciyawa domin ƙara waɗannan mata azamar ci gaba da kiwo Batula Isa ita ce mai magana da yawun mata makiyaya na karkarar dan geza Zama na al'umma muna so mu ci gaba sosai kan busa kiwon nan. Sosai muna so mu bunƙasa kan kiwon da muke yi. Sama da eka 200 na kiwo ne WHO da FAO da IFAD suka ɗauki nauyin farfadowa haɗe da wasu ekoki sama da 500 da aka ware domin ci gaban ayyukan mata manoma a karamar hukumar Gafati. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin Arewa a yau. Domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin za mu sake duba lamuran tsaro ne biyo bayan ziyarar da majalisar musulunci ta yankin kasashen sahel ta kawo najeriya inda ta gana da hukumar bayanan sirrin tsaro da kuma sauran kungiyoyi da suka shafi islama bayan jawabai a larabci dr ibrahim jalo jalingo ya yi bayanin muradun ziyarar are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Girman kai sai kwamban siya. shugaban wannan lik ɗin wani mutumin Chad ne yanzu, eh, Dr. Abubakar La, sannan babban sakatare Dr. Bazzaz Alkhomaisi mutumin Algeria. Eh, shugabancin ana yin sa ne karba karba da jagoran ana najeriya yake wato shine Profesa Ahmad Murtala na biyu ke kuma musu bayani cewa saboda mun damu mu kan mu kan abubuwa tashin tashina da ke faruwa nan kasashen Sahel mun musu bayani wannan bangare na kokarin wayar da kan al'umma musamman waɗanda aka rodar da su aka sa suka ɗauki makamai suna rusa ƙasansu da kawunan su suna rusa al'ummar su suna da bumabumai suna kashe mutane wani lokaci kuma da sunan addini ko ma da sunan addini suke yi muna ga musu cewa mun himmantu da wannan bangare wurin wayar da matasa cewa kasu rudu da wannan dole ne a yi musuluncin nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda sahabbai muka gada wurin sahabbai muka gada wurin tabi'ai da tabi'u tabi'in kamar da yake rubuta cikin littafin musulunci kuma saboda itimamin mu lorar mu da wannan bangare ma a 2015 mun kira taro abin nan eh, taro na duniya gaba ɗaya na abin nan na al'ummar musulmi ko na ƙungiyoyin bangarorin musulunci taro na duniya gaba ɗaya mun kira shi a nan abuja Eh, da aka yi kwana hudu ana gudanar da shi kuma mun gayyaci dukkan bangarorin musulmi domin su ji irin sako da muke dauke da shi mun yi gudanar taron tare da haɗin kai daga arabi arabidatul alamin islami wacce headquarter take ke makka kusan dai a takaice wannan abin da mu muka musu bayani kenan kuma su suka nuna mana godiya sosai suka yi farin ciki wannan dokta ya nuna ziyarar nan ta zama jifar tsuntsu biyu ne da dutse daya bayan bayanai kan irin ayyuka na yada ilimi da da'awa sannan kuma an samu ganawa da kwararru ta bangaren wayar da kan al'umma koko matasa zanci kar su bi wata gida wacce take da muni da za ta iya sa su su rika yin abubuwa. abubuwan da suka saba musulunci kuma da rudin cewa na musulunci ne kwarai da gaske saboda wakilan wannan league din ko wakilan wannan rabida din akwai ƙwararru akwai manya-manyan maluma na addinin musulunci akwai ƙwararru a bangarori da yawa ƙwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can Algeria ka gangaro Mali wa uba yanzu <laughs> Libya nan mu nan kasashen kudancin Sahara eh, ga Mali ga Nijar ga Burkina Faso ga munan Najeriya Najeriya har Chadi ba za ka kubutar da su ba za ka fid da su ba tun da Boko Haram duk suna daga abin nan nan tafkin Chadi da Cameroon to saboda haka eh, dole wannan babu shakka league ne da hada kwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idanci da yawa kuma ko da jawabin da suka yi anan duk da <laughs> kamar da kai bani da harshen larabci suka yi eh, babu shakka mun sani yawancin yan duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa wato wannan da ya nuna idan aka ci gaba da samun irin wannan zama da kungiyoyi waɗannan abubuwa na ta'addanci da fakewa da addini da wasu ke yi zai iya kawo ƙarshe ko kuma zai ragu kenan. Muna fata insha Allah ta'ala muna fata domin babban abin da su wannan rabida suke ko wannan shine gwada wa a nosar da su matasa da kuma wanda shaidan ya cusa su cikin wannan mummunan aiki a bisa hujja da alkur'ani da sunna misali yanzu ah to kai eh, watakila ka ɗauki makami kana yaƙi kana so kana ikirarin cewa musulunci kake son ka tabbatar kana ikirarin cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallam kana ikirarin cewa hanyar annabi kake tabbatarwa to amma yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kishin ƙasa yana daga cikin sunnonin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutum ya so ƙasar da yake ciki ba wai ya rusa kasar ba ya za a kwatanta irin ayyukanka da kuma abin da annabi sallallahu yake kai fa aikin ka shine ka zo ka samu mutane cikin kasuwa ka ka bude bindiga ka kashe wanda kwanan sai kare ka kashe su ko ka je masallaci ka bude wuta ko ka zo ka dasa bon a taron jama'a mutane da su su da kuma mafi yawa wanda ba su ji ba ba su gani ba ka zo ka kona dukiyar mutane ka kona gonakin mutane da sauransu wannan ka gina kasa ko ka rusa kasa alhali kuma shi annabi sallallahu alaihi mai kishin kasa ne mun gode dokta Shirin Arewa a yau ya leƙa yankin Jagindi a ƙaramar hukumar jama'a da ke kudancin Kaduna, inda muka zanta da shugaban ce Allah na yankin Alhaji Bayero Babiyo kan yadda makiyaya ke zaman lafiya a yankin. Duk da ƙalubalen da ake samu, yana mai shawartar kula da lamuran burtali na tarihi a matsayin babbar mafita ta hana saɓani tsakanin makiyaya da manoma. Abin da muke so gwamnati ta yi ma makiyaya dazuzzukan da aka keɓe don makiyaya a fitar da su a mallaka ma makiyaya su koma guraren da aka keɓe domin su don kiyayen dabbobin su domin da haka ne za a samu dawwammin zaman lafiya a karamar hukumar jama'a da kudancin kaduna da ma najeriya baki da wato a sassa na tarihi kenan inda da makiyaya ke hada-hada su amma watakila ko gonaki ko wasu gine-gine suka za suka rasa waɗannan wajen. yanzu kamar nan inda ka zo nan a garin jagindi ai akwai wuraren da aka ba mu tarin cewa akwai inda aka keɓe ma makiyaya amma gaba ɗaya gonaki sun mamaye su wanda turawa ne suka ɗiba aka ce mana cewa wannan an keɓe shi ga makiyaya ne amma yanzu idan ka je gurin labukan da suke wurin ma an taushe alhaji bayero za a iya tunanin cewa akwai daji mai fadin da zai iya wadatar da makiyaya da manoma gaba ɗaya kowa ya harkarsa ba tare da ya taɓa juna ba tabbas tunda dajin ba yana guri guda ba ne gonakin ba suna guri guda ba ne duk garin da ka sani a nan karamar kuma jama'a suna da grazing reserve nasu kuma akwai gonaki a gefe gefe guda manoma gefe guda makiyaya wanda yake idan gwamnati ta tsare a ciki ba sai ta musguna ma kowa a ciki ba za ta musguna manomi ba ba za a musguna makiyaye ba idan ta sa ido a ciki za ta cire ma kowa hakkinsa wasu abinda da ke cewa shine ana nuna zamani ya kai ga yanzu akwai yawan jama'a akwai don haka bukatar filaye akwai bukatar gonaki saboda haka dole ne sai an sake dabaru ba irin na daɗin can ba eh alal hakika yawan jama'a suna nan babu shakka amma yawan dajin ma ina nan inda manoma suke da dama su je su yi gonansu har su wadata kuma a ɗiba masu zona su yi kiwo har su wadata kai dai ka zaga dajin nan kaga yana da fadin da zai iya wadatar da kowa a gaskiya a kowaɗanne makiyaya a yankin da suke akwai daji irin wannan wanda aka aje tun kafin tun zuwan turawa a kowane lungu na yankin yanki yanki din da muke magana a wannan kama hukuma alhaji bayero turawa fa sun bar najeriya a alif da ɗari tara da sattin waɗannan tsawon shekaru kaga dole ne kowa ya daɗe shi zai ga da wake cewa dole a samu sauye-sauye tabbas an samu soye-soye amma akwai taswirar da suka yi suka bari a cikin dazukan ko gobe kuma akwai shaidar da yake nuna cewa ga abin da suke nufi da wannan guraren na sun shata wasu wajaje da za a ce wannan na gefen wane ne wannan na kaza ne wannan noma wannan kiwo yanzu idan da za ka yi hira da ma'aikatan gona ta jiha za ta fitar maka da wannan abubuwan da nake lissafa maka su gaba daya in Allah ya yarda. Suna nan a rubuce ma a takarda ke. Suna nan a rubuce. Alhaji Bayero in dai har suna nan a rubuce ka ce kuma kuna mishin kuna tattaunawa da tsakanin ku watakila ma jami'an hukuma na halartar irin waɗannan tarurrukan naku don su fahimci korafin. Ai babu wani mitin da za mu yi dole sai mun sanar ma shugabannin tsaro za mu sanar ma dpo za mu sanar ma dss suna turo wakilansu idan za mu yi mitin za su halarci wurin su ji irin gargadin da muke bayarwa da jan layin da muke ma makiyaya akan wasu abubuwan da manoma suke cewa ba su so. kana da kwarin gwiwar cewa in aka ci gaba da tattaunawa zaman lafiya zai dawo tsakanin makiyaya da manoma da sauran ma waɗanda masu ke wasu nau'o'in daban a waɗannan yankuna. to ai wannan zaman lafiyan da muke ciki yanzu ai da tattaunawa ɗin ne aka samo su ni din nan ina ɗaya daga cikin waɗanda suke tattauna a kulle yomin don tabbatar da zaman lafiya kuma mun ga nasarar tattaunawa. Mun gode Alhaji Bayero ba Babiyo Jagindi. Ba sauraro duk da wannan zamu naɗe tabarmar shira makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shira. A madadin muryar Amurka ni na sura da mu'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. yanzu kuma sai kaɗan daga cin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasi'u Anguwar Tudu da Addahir zaƙin Soyayya. Suka ce al'ummar Najeriya ku mayar da batun jam'iyya baya, ku zaɓi cancanta a zaben gwamnoni da na ƙananan hukumomi domin su ne mafi kusa da talakawa. Allah ya sa mu dace da shugabanni na gari. Amin. Sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce harin da wasu 'yan bindiga suka kai ma jami'an tsaro a kasar Nijar yankin Makolandi da ke iyaka da Burkina Faso. Hakan abin jimami ne da damuwa. Duba da yadda 'yan bindiga ke kai ma masu tsare rayuka da dukiyoyin jama'a hari. Sakonmu na gaba ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E. Adam Gashuwa. Suka ce cire sunan Alhassan Ado Doguwa a cikin jerin sunayen waɗanda suka yi nasara a zaben 'yan majalisar tarayya da hukumar zaben Najeriya INEC ta wallafa tabbas akwai lauje cikin naɗi. Sakon Shehu Adamu Rijau ya ce zaben gwamnoni ya kawo jiki. Talakawan Najeriya a guji siyar da ƙuri'a ko karɓar taliya a ranar zaɓe. Domin dai hakan tamkar siyar da 'yanci ne na shekaru hudu. Ƙarshe kuma a dawo ana da na sani da cizon yatsa na tsawon shekaru hudu. Kafin aje dai ake yin shiri ba sai an ji ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa. Ya ce kira na zuwa ga malamai na ƙasar mu ta Nijar. Ya kamata mu ci gaba da yin addu'a wa ƙasar mu Allah ya kama na zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku. Ta yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. ministocin harkokin wajen kasashen tarayyar turai a yau laraba sun hallara a stockholm domin dada matsi kan kara samarwa dakarun ukraine ƙarin makamai Yau Laraba shine ranar mata ta duniya inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mata miliyan 259 ne ba sa samun damar shiga intanet. Firaministan Australia Anthony Albanese zai kawo ziyara Amurka nan ba da jimawa ba domin ganawa da shugaban kasar Joe Biden. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya jira kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada ku manta idan kuna so ku sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za ku iya zuwa shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kazalika muna nan ko da yaushe dauke da labarai da dumudumin su a shafukanmu na facebook instagram youtube da ma twitter yanzu kan a madadin aisha ma'azu da julie latest gresham da suka taimaka wajen hada wannan shiri sai injiniyan mu Nelson ni Mahmud Lalo ke cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku nisa ga shirin yau da gobe.